Ni magana in na tafi sai ki kunna. Ki daina kuka dan Allah. Na yi miki alkawarin amma zan aure ki. Za ka aure ni? Kwarai ko zan aure ki. Me zai hana idan kin amince? Amma kafin nan zan miki wata tambaya. dan Allah menene dalilin ki na shiga wannan karuwanci? kaddara ce kaddara ce sila amma sanadin sanadinta matar uba matar uba kina nufin matar mahaifinki ƙwarai kuwa matar mahaifina wallahi sai kin dau jakarki kin bar gidan nan yau Fatima maza ki san inda dare ya miki na rantsa da Allah Fatima ba kaiwa zaman gidan nan lafiya a to me ba ni dai inda da Fatima zan zauna a gidan nan gaskiya ba zai yiwu ba sai dai ka zaba ko ni ko ita sai ku zauna kai da ita tun da dama ga tunan ta kawo mun zali a'a to ku na zaba to haba haba hakiya ni a kai sai in ci mutuncin kowa a garin nan hatu sai in ci mutuncin kowa sai dai ka zaɓa ah ha ko ni ko ita ke faɗi ma malafar ubangi yi waje yi waje ba ba ki shiga duniya ba ki wuce ki wuce gashuwa bismillah ko ki wuce argungu yawa ce ba za ki kuma ki taɓa koya je ki ba za ki taɓa koya yawa wuce maza a sauka lafiya saki na shiga uku dawo na shiga uku dawo dawo Kamar ya tsaya bayan a gaban ki kina abin da aka yi mu. Allah ki tsaya da yaro su wallahi kai ki tafi. Wallahi tafiyan ki ba ta da amfani dan Allah Annabi ki haƙuri ki dawo. To ai Ba ta bi waje wallahi. a abin da ya sa eh, gani ne kamar za ta bi ta shi ta bi ta ina yanzu haji akan wannan yarin ki ki ki ta ta ta da wannan kiki yi yi to alhaji wannan yarin ya aini ba zan iya zama da ita a cikin gidan nan ba sai kishi kashi a a ina dalili ni wani ne kwatar da hankali ai gidan nan daga ni sai ramla kun mu baje kolin mu sai kai kwantar da hankali yawa ba shi da amfani babana bai taba duba hakan ba ya zabi matarsa a kaina akan me ba zan tafi ba ke ma ba za ki ga laifina ba dan na tafi saboda mama babana ya fifita matarsa a kaina ana iya sauya mata amma ba a iya sauya ya ko me ta kasance ba za a taba sauya ta a rayuwa ba ai ni fajiya in kika ce in kika ce makota na gabar da yamma ba ta bukatar kowa idan ban sai na bari cikin dare karfe fin dare da wuta a billahi ni duk mutum da taimaki zai bata miki rai zan tare da hankalinsa kawai gaskiya ne wallahi hajiya ana son zaka iya wallahi kuwa wallahi zaka iya kin ga ba ta da amfani ba ni da amfani a gare wallahi ina da amfani dan Allah dan annabi kai ki tafi Allah ki hakuri sai wata rana ba gidan da ake horewa sama ta kas gida na bariki babu kulawa sama ta kas da matan banza ake tarawa sama ta kas ku gane abin da ake kullawa sama ta kas abin da ake baya dacewa sama ta kas